masallacin a sheikh muhammad ahmad bakadir al'amudi da ke nan cikin jami'ar tarayya ta garin lafiya a jihar nasarawa a wannan yammaci na litinin um, nawa ne ga watan eh? shida ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai, bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da 23 ga watan biyu shekara na 2026 a kalandar meladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shi shine majalisinmu na shida a wannan wata mai albarka kuma shi shine majalisinmu na ɗari. da ishirin da bakwai a tafsirin suratu Ali Imran muna tafsirin ayoyin da suke magana akan haramta cin riba a cikin suratu Ali Imran aya na ɗari da talatin da waɗanda suka zo bayansa ko bayanta mun karanta tafsirin wannan muna aya na ɗari da talatin da biyu Allah wa rasula la'allakum turhamun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 واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون نعم الله مدوكين سركينا شواء يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكي إيماني la ta'kulur riba adhafan mudha'afa kada ku ci riba ninkin ba ninkin wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah domin ku samu babban rabo wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin ku ji tsoron wutar da an yi tanadinta ne domin kafirai wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun ku biyayya ma Allah da manzon Allah la'allakum turhamun domin ku samu ai muku rahama jiya mun yi bayani dangane da wannan ayat ta ƙarshe wa ati'u Allah wa ati'u Rasul la'allakum turhamun ta fuskoki guda biyu ko uku fuskar farko cewa biyayya ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam bai rabuwa da biyayya ma Allah maɗaukakin sarki. Hakanan mun yi bayani akan cewa ƙur'ani ya yi umarni da abu annabi sallallahu Alaihi wasallama da hanyoyi daban-daban maka kawo nau'o'in ayoyi guda biyar da suke tabbatar da haka ɗin wanda wannan dalili ne mai yanke hujja na wajibcin bin sunan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan muka ƙara da cewa shi biyayya ga annabi muhammad biyayya ma Allah da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana yin sa ne a kowane ɓangare na rayuwa da haka dole ne mutum ya bi Allah ya bi manzansa sallallahu Alaihi wasallam a abin da ya shafi aƙida a abin da ya shafi shari'a abin da ya shafi ibadodi da mu'amaloli abin da ya shafi tsarin zamantakewa da tsarin tattalin arziki kamar yadda kunga wannan ayar ma magana ne akan tsarin tattalin arziki ta ce kar a ciri ba. hakanan da tsarinmu na siyasa da tsarinmu na tarbiyya da tsarin karantarwa da karatu har ma da tsari na wayewa hmm, da ci gaba na rayuwar duniya a da alhabara da alma'arifa a matsayinmu na ɗaiɗaiku a matsayinmu na families a matsayinmu na al'ummu kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kunshi shiryarwa a dukkan waɗannan ɓangarorin gabaɗe in ka ɗauki littattafan sunna to za ka ga an yi babi da ya shafi duk al'amarin rayuwa daga lokacin da mutum ya zo duniya kai kafin ma mutum ya zo duniya yadda za a yi a kawo shi duniya duka akwai tsarin a ƙur'ani da kuma filla dalla dallansa a sunar annabi sallallahu alaihi wasallama har yadda zai rayu har yadda zai koma har yadda za a sa shi a kabari duk an koya mana daga ƙananan abubuwa har zuwa manya har yadda za ka shiga ban ɗaki an faɗa maka har yadda za ka tofar da yawo sunna ta baka shirya a kai so ba ana bin annabi ne ko abi Allah a wani bangaren rayuwa banda wani bangare ba wannan shi yasa muka ce dole ne mu wayar da kanmu bisa wani tsarin rayuwa da ya saba tsarin musulunci amma an ƙaƙaba mana shi da yawan mu suna bansa waɗansu suna sane waɗansu ma ba su sani ba shi ne maganar da muka yi akan secularism raba addini da rayuwa zanto addini daban rayuwa daban wannan ba addinin musulunci ake masa haka ba addinin da yake cewa leave what is God to God and what is Caesar's to Caesar wannan ba addinin musulunci ba ne a addinin musulunci Caesar and what is Caesar's are for God da sarki da abin da sarkin ya mallaka duka na Allah ne saboda haka dole a gudanar da su kamar yadda Allah yake so shi yasa ko wani malami da yake faɗan wata magana tana burge ni Muhammad al-Mukhtar Dr. Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti yana cewa al'almaniya sunnatun fil bid'atun fil islam cewa almaniya almaniya ita ce secularism da larabci wani lokacin sukan yi mata kasra su ce ilmaniya su ma'abotanta domin su nuna muku kamar daga ilimi aka ɗauke ta amma secularism ba shi da alaƙa na ko kusa ko na nesa da ilimi ba harka ce ta ilimi ba a ideology ne ah, saboda haka mai ilimi da mara ilimi yana rungumar su so ba abu ne na ilimi ba shi ne waɗansu suka ce almaniya shi ma a tsarin larabci wannan sigar danganta shi zuwa ga mai ne kuskure ne a larabci shi yasa sami amir yake cewa ya dace a ce al'alamaniya ne al'alamaniya saboda shi yasa da hausa muke cewa 'yan duniyanci komai abin da ya shafi duniya ne abin ya shafi gaibu da ya shafi Allah madaukakin sarki ba ruwanka da shi a tsarin rayuwarka na yau da kullum saboda haka jama mafi daidai shine a ce al'alamaniya din to wannan tsarin rayuwa da ke bambance tsakanin addini da rayuwa cewa Allah maɗaukakin sarki a yi masa biyayya da ake kira addini kuma mai ne addini yadda tarifinsa yake da turanci tsokakken tarifi na religion shi ne relationship between God and man situated in the heart wai alaƙa tsakanin mutum da Allah wanda ake yin sa a zuciya kawai ka yi imani wannan imanin yana iya maka tasiri ka zanto mutum na kwarai ka yi ɗabi'u masu kyau amma abin da ya shafi dokoki na gudanar da rayuwa a wannan babu batun Allah madaukakin sarki a ciki don haka malamai suke cewa alamaniya baridul ilha hanya ce ta kaiwa zuwa ga ilhadi don in ka yi inkarin hakimiyyar Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce inil hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iya a musulunci mai bayar da doka wato tsarin rayuwa a kowane bangare shine Allah madaukakin sarki eh akwai abubuwan da ya kyale don mu cika ta hanyar istihadin amma istihadin ma in zamu yi zamu yi abin da ya dace da abin da ya nasi akai ne a Qur'ani ko Sunna Haka nan ibada a musulunci ba a masallaci kada yake yi ba ana yi a kasuwa idan kana ka yadda Allah yake so to kana yi a kana ibada matukar kayi nufin haka din don haka in bin dokar Allah madaukakin sarki a bangare komai karancin sa na rayuwa abu ne da zai kai ka zuwa ga kafirci to da kaɗan da kaɗan shi yake kai waɗansu su kai zuwa ga inkarin samuwar Allah maɗaukacin sarki ma gaba wanda shi ne abinda ake kira atheism yanzu don haka secularism da atheism waɗansu ma suna cewa ɓangarori ne guda biyu na coin guda ɗaya wanda wannan coin ne shi ne alkufur billahi azzawajal wa jal sami amir yake cewa alamaniya ita ce asamam التي يركع لها كثير من البشر في هذا الزمان باب gunkin da mutane mafiya yawan mutane a duniya yau suke masa bauta kamar wannan gunki na alamaniya raba addini da rayuwa waɗansu da yawa ana yin kuskure ana cewa raba addini da siyasa ba da siyasa ne kaɗai ba alamaniya ba wai raba addini da siyasa ne kaɗai ba raba addini da duk wani abu ne na rayuwa don harkar tattalin arziki ne harkar zamantakewa ne da sauransu wannan shi ne manan secularism to ko ba zai yiwu mutum ya zama secularist kuma ya ce ya yi imani da la'ilaha illallah muhammadun rasulullah imani na gaskiya ba in ya yi aka to imaninsa imani ne na jebu don haka nima na rubuta cewa وأن علمانية هي البدعة المهملة التي يغفل عنها كثير من الدعاة والغيورون على الدين فالحذر الحذر wannan aƙida ta almaniyanci babban bid'a kenan na wannan zamani da da yawa daga cikin masu da'awa da masu kishin musulunci ba ta wato ainihin kula da ita kuma ta cancanci a kula da ita a yaƙe ta da duk abin da ake da shi na ƙarfi wajen yaƙi mutane su gane cewa dole addini shi zai hukunta kowane ɓangare na rayuwarsu kafin su zanto musulmi falawa rabbi rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma ya yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa ta taslima kwanaki mun yi daura akan almaniya shekaru ya kai nawa yanzu hudu ko biyar akan almaniya mun karanta littafin mu. professor muhammad sani umar rijiyar lemo da ya rubuta akan almaniyanci da tasirinsa a rayuwar musulmi kuma an ma fassara littafin yanzu da turanci so ina tunanin insha Allah za mu sake yin wannan dauran da hausa sannan kuma za mu yi da turanci ta hanyar collaboration da Department of Islamic Studies a nan university insha Allah Allah madaukakin sarki yana cewa wattaqu wa ati'u Allah war rasula la'allakum turhamun la'alla tana zuwa da ma'ana daban-daban amma duk lokacin da ta zo a maganar Allah madaukakin sarki to tana nuna arraja wato begen samun abin da aka rataya la'alla a kai bal da dama daga cikin malamai suna cewa la'alla min Allah mujiba idan har la'alla ta zo a maganan Allah to tana tabbatar da cewa abin da aka hada da la'alla ɗin tabbas ne zai tabbata kenan da Allah madaukakin sarki ya ce ku bi Allah ku bi manzan Allah domin a yi muku rahama hmm? wato ordinary magana za a ce domin tsammanin saboda tsammanin a yi muku rahama shi ne raja. saboda tsammanin a yi muku rahama to a nan tun da maganar Allah ne shi ne ya ce ku yi haka don kaza wannan la'alla a nan da ta'alili wato idan kun yi wannan za ku samu wannan tabbas ku bi Allah ku bi manzonsa domin ku samu rahama wato bin Allah da manzonsa sababi ne na rahama shi ko sababi shine idan abinda in aka same shi za a samu abinda yake sababi a gare shi idan aka rasa shi za a rasa abinda yake sababi a gare shi don haka in kun bi Allah da manzansa za ku samu rahama in kuka kangare ma Allah da manzansa babu ku babu rahama shi ne a shaƙi mai ne ke cewa abinda ke nufi ai idan kun bi Allah da manzansa za ku samu rahama mai ce rahama rahama ya ce marama shi ne jin kai na Allah madaukakin sarki Allah ya tausaya muku ya sanya muku albarka a cikin abin da kuke yi ya yassare muku rayuwanku ya biya muku bukatunku na alkhairi na duniya da lahira ya kawar muku da duk abin da kuke ƙi na duniya da lahira duk abin da zai cutar da ku a duniya da lahira wannan shine ma'anan jinƙai shine ma'anan rahma so da rahmar Allah madaukakin sarki ake samun wannan usulul matlub wa zawalul makruh da muka ce shine ma'anan al-falah ko to da rahmar Allah ake samun wannan al-falah ya ci gaba da cewa idan aka hada rahma da maghfira in aka hada rahma da mai maghfira sai ya zanto ma'anar maghfira shine kore duk wani abin ƙi ita kuma rahma sai ta zanto samar da duk wani abun so so in ya zo rahma ita kadai to za ke nuni zuwa ga abin duka biyu idan aka hada ta da gafara sai zanto gafara shine tafiyar muku da duk wani abin ƙi ita rahamar kuma samar muku da duk wani abin ƙauna don haka wannan ayar tana nuna mana cewa idan muka bi Allah muka bi manzan Allah to za mu samu rahama rahamar da da ita za mu samu kubuta daga duk wani abun ƙi a duniya da lahira mu kuma samun mu kuma rabauta da duk wani abun so na lada da kyakkyawan sakamako a duniya da lahira to wa irin wannan zance Allah madaukakin sarki yayi a wurare da dama domin tabbatar da wannan magana daga ciki Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul an'am وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وانا اللي تافن واتو القرآن الله يكي من توكر بشيني شكدا البركة دان هكا فاتبعوه كبيش سودة كفا فاتبعوه أنا شيني ما نوى أطيع الله إيه كبيش wattaku kuma ku ji tsoron Allah madaukakin sarki la'allakum turhamun domin ayi muku rahama kenan in kuka bi littafin Allah za ku samu rahamar Allah madaukakin sarki hakanan Allah yana cewa aqimus salata wa atuz zakata wa rasula rasul la'allakum turhamun ku tsaida sallah ku bayar da zakka kuma ku yi biyayya ga manzan Allah domin a yi muku hakanan Allah madaukakin sarki yana faɗin cewa sauraron alkur'ani ma da jinsa wanda yin haka ne zai sa ka bi shi ɗin shi kansu sababi ne na rahma wa idha quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karatun alkur'ani fastami'u lahu ku saurare shi wa ansitu ku shiru la'allakum turhamun domin a yi muku rahma Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyin gaba dai yana cewa turhamun wato yanayin isnadin rahman ila gairi mazkur Hmm? ko ila ma lam yusamma fa'ilu ba a fadan waye zai muku rahama saboda mai saboda sananne ne mai yin gamammiyar rahama shine Allah madaukakin sarki amma bai bari haka ba a waɗansu wuraren sai da ya faɗa cewa shine ke yin rahama din su in kun yi waɗannan abubuwan Allah ne zai yi muku rahama din. kuma rahamar Allah ita ce rahama wacce take dawwamammiya wacce take cikakkiya wacce babu tawaya ko tasgaro ta kowace fuska wanda ke ɗamfaru da ita Allah madaukakin sarki yana faɗa a suratu a suratul araf na da kasta Yahuda da suke addu'a waqtub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah ya Allah ka rubuta mana kyakkyawa a wannan gidan duniya haka nan ma a lahira saboda inna hudna ilai mu mun koma zuwa gare ka mun shiryu mun miƙa wuya zuwa gare ka saboda wannan shiriwa da miƙa wuya ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya da lahira qala sai Allah ya ce azabi usibu bihi man asha yana da instruments guda biyu da nake dealing da bayina da su na farko azaba na yace usibu bihi man asha ina shafansa ga na ga dama ina aiwatar da azaba ga na ga dama wa rahmati ta kuwa wasi'at kulla shay ta game komai da komai rahmar Allah madaukakin sarki ta gama komai da komai sannan sai ce fata aktubuha zan rubuta ta mana zan tabbatar da ita zan bayar da ita ta dawwama lillazina yattaqun ga waɗanda suke jin tsoron Allah wa yu'tuna zakata kuma suke bayar da zakka wallazina hum biayatina yu'minun waɗanda suke yin imani da ayoyinmu su wane ne waɗannan almuttaquna almu'tuna zakata almu'minuna bil ayat sai ce alladhina yattabi'una ar-rasul su masu bin wannan annabin ar-rasul wannan manzon annabi annabi al'ummi wanda bai rubutu bai karatu alladhi yajidunahu maktuban indahum fi taurati wal injil wanda za su same shi a rubuce da sunansa da siffofinsa a attaura da linjila ga kaɗan daga cikin siffofinsa a attaura da linjila ya amurhum bil ma'ruf yana umartansu da kyakkyawa wa yanhahum 'anil munkar yana haninsu su daga duk mummuna wa yuhillu lahum at yana halasta musu duk wani abu wanda yake daddada tsarkakakke mai kyau wa yuharrimu alaihim al kuma yana haramta musu duk wani abu wanda yake najasa wanda yake kazanta wanda yake babu kyau wanda yake mai cutarwa wa yada'u anhum israhum kuma yana ɗauke musu nauyinsu wal aghlalan lati kanat alaihim da kukume kukumai wacce ta kasance a kansu wato abubuwa masu wahala na ibada ko na ayyuka da aka ɗora musu a dalilin wani laifi da suka yi fallazina amanu bihi lallai waɗanda suka yi imani da shi wa azzaru suka agaza masa wa nasaru suka taimaka masa wattaba'un nuran ladhi unzila ma'a suka bi hasken da aka saukar tare da shi ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu babban rabo kun ga ya faɗi biyayya ma annabi ya faɗi biyayya ma Allah a wannan wurin فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون يتشي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي حكنا كرشي شيء فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه يتشي واتبعوا النور الذي أنزل معه شيني القرآن waɗanda suke bin alƙur'ani suke bin shiriyar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama su ne wadda Allah ya ce zai rubuta musu rahamarsa wacce ta yalwaci kowa da komai da wannan muka gane cewa da'a ma Allah da manzanta banda kasancewa sababi ne na rahamar Allah kuma sharaɗi ne na samun keɓaɓɓiyar rahamar Allah maɗaukakin sarki wadda da ita muka fassara ayar cewa samun kuɓuta duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da rahma gamammiyar rahma da kuma keɓaɓɓiyar rahma gamammiyar rahma ita ce rahmar da Allah madaukakin sarki yake yi ma dukkanin halittunsa dukkanin halittunsa shine abin da yake nufi da cewa rahamarsa ta yalwaci komai don in ba da rahamar Allah ba babu wani wanda zai yi lafiya babu wani wanda zai ji daɗi babu wani wanda zai iya rayuwa a wannan duniya ni'imomi da Allah madaukakin sarki yayi ma abun halitta duka waɗannan daga cikin rahamarsa ne ita ce ar-rahmatul amma gamammiyar rahama wacce ba ta hana kuma ya maka azaba wacce ba ta hana ya jarabta ka da nau'ika na jarabawa na kunci a wani yanayi wadda ba ta hana ya maka azaba ran tashi alkiyama ba ta hana ma ya saka ka a wuta Wani ita ce gamammiya rahma saboda Allah ya halicci mutane to zai yi jin kai a gare su ita ce gamammiyar rahama da ita ne Allah madaukakin sarki yake ar-rahman ar-rahman mai yalwar rahama wadda rahamarsa ta shafi kowa da kowa hadisi ya inganta cikin sahih bukhari daga abu huraira annabi alayhi salatu wassalam yana cewa lamma qada Allahu al-khalqa kataba indahu fawqa 'arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi yayin da Allah madaukakin sarki ya kare halitta ya wato sammai da ƙasa da mutane manya-manyan waɗannan halittun sai ya rubuta a wani littafi da yake tare da shi a saman al'arshinsa inna rahmati sabakat ghadabi rahmata tarin jayi kushina rahamata ta jayi fushina wato fushin Allah rahamar Allah madaukakin sarki ta yi galaba akan fushinsa wato rahamarsa ta fi yawa akan fushinsa wadda ke yin musu rahama sun fi yawa akan wanda yake fushi da su nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim Allah yana jingina rahama zuwa ga kanta kuma da siga ta mubalaga haka nan ya zo a hadisin bukari har yanzu a kitabu zuhud babu raja'i wal khawf hadisin annabi alayhi salatu wassalam yana cewa inna allaha khalaqa ar-rahmata yawma khalaqaha mi'ata rahma فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة هو رواية ابن بخاري جعل الله الرحمة في مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا ومن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولده عن ولدها خشية أن تصيبه yana cewa a riwayar farko Allah madaukakin sarki yayin da ya halicci rahama wanda ya sa a zukatan bayan ba ya halicci rahama ne guda ɗari a riwaya ta biyu mana ya halicci rahama sai ya kasa ta gida ɗari shi ne ma'anan ja'alallahu rahmata fi mi'ati juz'in sai ya bar rahama guda casa'in da tara tattare da shi wa an zala fil ardi juz'an wahidan ya saukar da rahama guda ɗaya a nan wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahida ya saukar da ɓangare guda ɗai na rahama da Allah ya halitta shi ne wadda mutane suke amfani da shi a duniya tukunga kunga rahamar Allah ta yalwaci halitta gaba ɗaya ba rahamar gaba ɗayanta ba ba. ɓangare guda cikin ɗari Allah ya saukar yake kan bayansa da shi kuma su suke jinkan kansu da shi shi ne abinda riwaya ta biyun ta faɗa cewa famin zalikal juz daga wannan ɓangaren ne guda ya tarahamul khalq halittu gabaɗai suke tausayin junansu ba halittun ba fa mutane kaɗai ba har dabbobi shi yasa ya ce hatta tarfa alfarasu hafiraha an waladiha har doki zai ɗaga kofatarsa kada ya taka wato ainihin ɗansa domin jin kai in ɗansa ya zo yana wasa a wato ainihin kafansa in ya ga kamar zai cutar da shi to zai ɗaga kofatarsa ya ja da shi ta yadda ɗan ba zai cito ba domin jin kai ashe dabbobi ma suna tausayi suna jin kai duka wannan daga cikin jin kai na Allah madaukakin sarki ibn battal a cikin sharhin sana sahih al-bukhari yake cewa a rahmat da Allah madaukakin sarki ya bari wannan guda 99 din ranar tashi alkiyama zai bar mabayi da shi ne za su yafe ma juna laifuffukan da suka yi wa juna saboda Allah zai yi hisabi kuma za a samu yafiya a ranar tashi alkiyama to za a wa mutane sauran rama ɗin da su ma za su yi jinkan junansu wannan ba kuma shine rahamar da muka karanta a wancan ayar wa rahmati wasi'at kulla shay ba wannan halittattan ne ake magana akai amma wa rahmati wasi'at kulla shay tana magana akan siffar ta sai Allah madaukakin sarki shi ko siffar sa ba abun halitta bane siffar sa ba ba abun halitta bane to wannan rahamar wato gamammiyar rahama ce amma ita keɓaɓɓiyar rahama ita ce wacce Allah yake magana a kai a waɗannan ayoyin ita ga mammiyar rahama ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba Allah zai baka hmm? Allah zai baka saboda shi halice ka domin ya kafa maka hujja ka zanto baka da wani dalili na ƙin bansa hmm? shi yasa lokacin da zai damke ka zai tunatar da kai cewa ka kibin ni'imarsa ne ka yi watsi ne da ni'imar mun falamma na su ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun ina da daga cikin sunnar Allah madaukakin sarki wajen mu'amalantan kafirai in suka kangare sai ya musu talala sai ta zuba musu ni'ima wadda rahama shi ta duniya kamar yadda yake ba kangararrun mulki kamar yadda yake ba kangararrun dukiya yanzu al-maghdubun alaihim su suke control din economy duniya yanzu arnam duniya su suke su ne policemen na duniya wanda suke zuwa har su kama shugabannin kasashe su dauke su su kai su kasar ko su kai su wani waje a dalilin sun saba masu ra'ayinsu duka wannan Allah madaukakin sarki yana yin haka ma waɗanda ba musulmi ba wannan rahma ce amma da yake ma kowa kuma yake yi wa musulmin ma amma rahmar da yake magana a cewa sai kun bi Allah ko sai kun bi manzansa zai yi muku to ba irin wannan na kyalke ba ku kyalke na duniya ba ne a'a shi ne ya ba ku nutsuwa da kwanciyar hankali da yarda da abin ya ba ku da sarrafa shi cikin kwanciyar hankali yanzu kullum akwai darasin da mutane suke yi kuma yana ba su mamaki suke cewa mutane a ƙasashen musulmi sun fi kwanciyar hankali duk da cewa mafiya yawancinsu suna rayuwa rayuwa na talauci ba don babu arziki a ƙasashensu ba sai dai babu kyakkyawan shugabanci amma za ka ga suna cikin kwanciyar hankali amma ka duba rayuwa waɗanda ba musulmi ba ka dubi garuruwansu inda suke da duk sabubba na wato ainihin a rayuwa inda babu gwata yaushe ne ina jin tafsirin dr bashir ali umar yake magana ta yaka gawa maganan gwata ya ce a duk duniya babu inda ake yayin gwata sai mu a najeriya <laughs> duk an wata nan wuran to duk su ba su da wannan amma za ka ga right na christ ya fi yawa a wurinsu red na suicide mutum ya kashe kansa ya fi yawa a wurinsu saboda mai wannan rahamar da muke tare da ita su Allah bai ba su wannan rahamar ba Allah yana iya tara ma dukiya ma ya zare albarkar a ciki albarkar da ke ciki ɗin shi ne rahama ɗin za mu je da talaucin namu da komai za a gan mu muna farin ciki haka na daga cikin abinda na karanta sun ce a ƙasashen musulmi mutane sun fi farin ciki a kan sauran ƙasashen duk da talaucin duk da danne shugabanni duk da zalincin da ake mana amma mutane suna za ga mutane suna farin ciki hmm? to wannan ita ce rahama ɗin rahama ɗin a kawar maka da damuwa kawar maka da damuwa abinda inda wani ne ya faru da shi cikin waɗanda suke ba musulmi ba ko wanda suke rayuwa a ƙasar da ba ta musulunci ba ba za su yi bacci ba ko wani zai atam in ma ya kashe kanka kai abin sai faru da kai kai ɗan bakin ciki kaɗan ka manta da shi ka je ka kwanta lafiya kalan waya gari ka tashi kuma ka ci gaba da harkokinka yana daga cikin rahama ɗin wannan ar-rahma ce Allah ya baka nutsuwa ala bi zikrillahi inul kulub ya baka nutsuwa na wato ainihin a rayuwar duniya sannan kuma ya baka ni'ima a lahira wannan ɗin shi ne wanda Allah ce ba za ka samu ba wannan kwanciyar hankali a duniya da kuma jin daɗinta da jin daɗin lahirar ba za ka samu ba sai in ka bi Allah ka bi manzan Allah ya kai mummuni kenan wannan yana nuna mana har yanzu kamar yadda muhammad ibn ishaq shahararren babban malamin siran nan kamar yadda alimamu tsabari ya rawaito cewa sabon allah maɗaukakin sarki sababi ne na rashin nasara akan duk abin da mutum ya sa a gaba mummuni musamman wajen neman izza da ɗaukaka in kana neman izza da ɗaukaka kuma ka saba ma Allah a yayin neman to wannan sababi ne na karasa izza ka rasa ɗaukaka ɗan kuma a galaba a kan muhammadu isa kake cewa wannan faɗin Allah wa Allah wa rasul yace mu'atabatun للذين عصوا رسوله حين أمرهم بالذي أمرهم به في ذلك اليوم وفي غيره يعني في يوم أحد والنم Allah madaukakin sarki yana sukan waɗanda suka saɓa ma annabansa ne yayin da ya umarce su da abin da ya musu umarni da shi a wannan ranar da ma wani wannan ranar da suka saba ma Allah madaukakin sarki suka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai abin ya juya nasarar da aka fara samu a yakin Uhud sai abin ya dawo ya juya kamar yadda zamu zo mu karanta a wannan sura insha Allah kenan saba ma Allah madaukakin sarki da manzansa a duk wani abu mai mahimmanci da kasa a gaba a rayuwa yana iya janyo ka rasa wannan abun in kuma ka samu ya zanto mara albarka ya zanto mara albarka yana daga cikin abin da yake sa a ci galaba akan musulmi ko a filin yaƙi ne saba umarnin banzo sallallahu alaihi wasallam to sai mai makanmu wa'azi a uhud umarni ɗaya annabi ya bayar aka saba ya zanto shu'umanci ga rundunar gaba ɗaya ya zanto hankalin kowa ya yi dubu ya tashi ya zanto mutane sun shiga cikin ɗimuwa sun shiga cikin hali na ƙaƙanikai har waɗansu sun ɗauka annaba alaihi salatu wasalam ya mutu kamar da shaidan ya shailanta saboda haka kai da ni mai la'akari so nau muke saba ma Allah a rana to uwa uba kuma saƙo irin wannan wanda Allah yake magana akai yake wa'azi akai saƙo a harkar tattalin arziki musamman wanda ya shafi danniya ma talakawa da masu ƙananan ƙarfi wato cin riba kenan Allah ya kyashe mu Allah ya samu cikin masu biyayya ga Allah da manzonsa sau da ƙafa. Allahumma amin sai Allah ya ci gaba da cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا استغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله مدوكين سركي يتشق بعد الشواء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ويقققوا بزواق وتغافر فمسمى من ربكم دقمها للشنكو wa jannatin hakanan ku yi gaggawa zuwa ga wata aljanna ta musamman wacce arduha samawa wal faɗinta fadinta shine kamar fadin sammai da ƙasa wacce ita ɗin uiddat lil muttaqin an yi tanadinta ne kadai domin masu taƙawa? suwa ne ne masu takawa a nan sai ya faɗi siffofi guda hudu zuwa biyar ko shida alladina yunfiquna fi sarra'i wad darra waɗanda suke ciyar da dukiyarsu suke bayar da abin da Allah ya yi musu ni'ima da shi fi sarra'i a lokaci na yalwa da walwala wad darra'i a yanayi na kunci da hali na kakanikayi siffar ta farko kenan masu ciyarwa a kowane irin yanayi walkazimin alghayr masu haɗe fushi da ya cika musu wato masu haɗe tsananin fushi alghayr shine tsananin fushi a ashaddul ghadab na uku wal'afina anin nas masu yafewa ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin kuma Allah maɗaukakin sarki yana son masu kyautatawa ashe almuttaqun sune almuhsinun Allah yana son su na hudu wallazina idza fa'alu fahishatan kuma sune waɗanda idan suka aikata alfahasha aw zalamu anfusahum ko ko suka zalunci kawunansu zakarullah nan take sai su tuna Allah madaukakin sarki fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafaran zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye wane ne wannan da ke gafarta zunubi ko in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu ba sa dogewa akan abin da suka aikata na barna alfasha ko zalunci wahum ya'lamun alhali suna ta ne da cewa wannan abun alfasha ne wannan abun zalunci ne ula'ika jaza'uhum waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi ula'ika wancananka jaza'uhum maghfiratun min rabbihim sakamakon su wata gafara ta musamman min rabbihim daga mahaliccinsu wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar da kuma aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu khalidi na fiha za su dawwama a cikin su. wa ni'ma ajrul amilin kuma lallai ma dalla da ladan masu kyakkyawan aiki in ta kasance ita ce wannan aljannatai da kuma gafara ta musamman waɗannan ayoyin ɗori ne ko bayani ne akan ayar da muka karanta yanzu ta hanyar bayyana mana waɗansu hanyoyi na biyayya ma Allah da kuma biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muka yi waɗannan to mun yi biyayya ma Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam kawai an karanta da wau kamar yadda a ƙira'ar mu akwai wau ko ko an karanta da ƙira'ar nafi' da ibn amir sari'u ila maghfiratin min rabbikum to wannan an karanta da sari'u din to wannan ma ya fito fitowa fili wattaqullaha wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun sari'u ila maghfiratin min rabbikum mana ga yadda za ku bi Allah da manzon sa dan shine sari'u ila maghfiratin min rabbikum idan an karanta da wudin ma kamar wannan karatun namu to fi ne na bayani na bayani kuma ga abin da za ku yi domin ku tabbata masu biyayya ga Allah da manzanta menene za ku yi ce tari'u ila maghfiratin min rabbikun ku yi gaggawa sari'u an dauke ta daga sur'a sur'a shine sauri hmm? amma sai aka yi amfani da lafazi na mufa'ala wato na da ke nuna mutane biyu suna tsere majuna juna hmm? ana yin amfani da wannan ba wai dole ana nufin kuyi rigegeniya ba hmm? a'a akan yi amfani da shi maslubal shi wannan ɗin mufa'ala ɗin domin littauki domin a ƙarfafa abin shi yasa bai ce asri'u ba ya ce sari'u wato ku yi gaggawa kamar kuna gasa ne da wani kamar kun shiga musabaka kamar kun shiga munafasa kamar kun shiga nema tare da wani na gafarar Allah madaukakin sarki in ko ka shiga nema wannan yana nema wannan yana nema abin da ake so shine kai kokari kada ya riga ka kada ya barka a baya to haka Allah yake umarni da cewa ai gaggawa wajen zuwa gafararsa kamar irin gaggawar da za ka yi idan ka shiga ba ka son wani ya wuce ka irin wannan Allah madaukakin sarki ya faɗa wace sura ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka as-sama' a can ma yayi amfani da da lafazin mufa'ala din ko amma yayi amfani da ta kalma hmm? to wancan kalmar ita ake nufi da ita anan ita ce musara'a din sabiqu wato kai musabaka nan ko baka laramci larabci ya kasan musabaka ko to ku yi musabaka ya ke musabaka ba kowa yana zuwa ya gware hmm, ya raba daransa ya kware haddasa da tilawarsa ba ya zo ya baje koli ko da yaran samari ya baje capacity ko ba haka ba wani ma ya zo shi ma ya baje nashi wanda ya fi ka capacity zai ɗauki ladan ko to shi na Allah bai karewa saboda haka ma'ana ku yi gaggawa ku yi rigegeniya gaggawa kamar kuna rigegeniya ku yi rigegeniya zuwa ina sai ce ila magfiratin min rabbikum izuwa ga wata gafara a nan Allah ya ce ya yi kawo abin nakira malamai suna ce ya kawo nakira saboda dalili biyu dalili na farko domin girmama wannan rahama ɗin wato ba ƙaramar rahama ba ce sorry gafara ba ce ku yi gaggawa zuwa wata wato ainihin gafara ta musamman ba kowane irin gafara ba ne shi yasa na faɗa muku cewa rahamar da Allah ya magana a kai ɗazu ba kowace irin rahama ba ne to wannan gafaran ma ba kowace iri ba ce a'a ta musamman ce domin ya ƙara nuna muku musamman musammantakanta sai ce min rabbikum gafara daga mahalicin daman gafara ai kamar yadda muka ji a gaba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ai babu mai gafartar zunubai sai Allah ko to amma anan sai yace gafara ta musamman daga mahalicinku hikima ta bidan shi ne a kwadaitar da kai ka ji kana ƙaunar gafara ɗin Allah shi ne mai gafara kuma ya ce ka zo ka yi gaggawa domin ya baka wata gafara ta musamman kuma ya jingina ta izuwa gare shi wadda zai iya ibafa ba abba shi nake cewa Allah zai iya cewa wasari'u ila maghfirati rabbikum ku yi gaggawa izuwa ga gafarar mahalicinku amma sai ce a'a zuwa wata gafara ta musamman na mahalicinku sai ce liqasdid dalalati ala ta'zim dan ya nuna maka gafara ce mai girman gaske mai ce ce gafara a zuwa bayanin rahama ko kuma har muka ce idan har suka haɗu a waje guda da gafara da rahama sai gafara ya zanto kawar da duk abin asalin gafara daga larabci an ɗauke shi daga alghafur alghafur kuma shine kariya ko abin ke ɓoye wato ainihin wani ɓoye abu shine alghafur shi yasa abinda mai yaƙi yake yake sa ya tare ta inda ba za a gan shi ba ana kiransa almirfa to gafarta abu shi ne suturta shi ɓoye shi shi ne alghafru amma a shari'ance alghafru ko almaghfira ya kunshi abubuwa guda biyu kamar da shek ibrahim salih yake faɗa na farko shine a kakarta laifinka wato Allah ya ɓoye laifin ta yadda mutane ba za su ga laifin ba ka yi laifi amma Allah sai ya rufa maka a na biyu ne rashin maka ukuba akan laifin Mana a tajawuz Allah ya kau da kai Mana kada ya damƙe ka da azaba wannan shine abin da yake bayar da magfira a yaren shari'a yayin da kaga maghfira to tana nufin wannan ne idan har ba a samu ɗaya daga cikin biyun ba to maghfirar ba ta musamman ba ce general magfira ne kamar yadda yafewa ko gafara na mutane yakan kasancewa ai mutane masu na yin gafara shi ne mutum ya maka abu ka kyale shi kaga ka kyale shi ma'ana ba ka ɗau fanta a kansa ba ba kai masa uku ba a kai ba to a shari'ance gafarar bai cika wai don kai ba kai masa uku ba ba a sai ka da shi ba za ka je kana faɗa wane bai san yadda nake jin nauyinsa ba ya yi mun abu kaza ya yi mun abu kaza amma na kyale shi wannan koman gamara ke ka kyale shi amma kuma baka rufa mashi asiri ba baka rufa mashi asiri haka nan ba cikakken gamara ba ne ka yi wa mutum wato ka kama shi da laifi ko da bai kai Ka yi masa ukuba ko da ukuban ba ta kai girman laifin da ya ba ai kada rage masa ko to wannan ragewar shi ma normal gafara ne amma ba shi ne cikakken gafara ba to anan Allah yana kiran mu mu nemi cikakken gafara ne daga wurinsa ta yadda a duniyar zai sisirta ka zai ɓoye ka za ka yi ɓarna a ɓoye kuma zai bar maka abinka a ɓoye kuma daman yawanci mummanai ma in za su fada a laifi to aboye suke Duwanda ka ga yanayin laifi a bayyane yana saba ma Allah a kuma bai jin kunya bai jin komai madaman wannan imaninsa yana can bakin boda ya dawo hanyar tafiya shi yasa na talatu da wasalam a hadisin bukhari yana cewa kullu ummati mu'afan illal mujahirin dukkanin al'ummata za a yafe musu ana iya yafe musu kurakuransu illal mujahiri sai nau'in masu sabo iri guda su wane ne su ne masu fito na fito da Allah wanda ba sa jin kunyan Allah ba sa jin kunyan mutane za su yi saɓon a fili ka kalle su su masu su kalle ka shi ne, na yi aitai musuwa ne hmm? mun yi ba wanda ya isa ya hana mu in kuma da akwai a kawo shi yana nuna isa cewa ya yi sabo to annaba alai salatu salam ya ce su ne waɗannan waɗanda za su je su aikata sabo da daddare daga su su eh, sai iya su sai Allah ya san cewa sun yi wani zai je ya yi zina ne wani zai je ya yi karta ne ya yi wato caca ko wani ma riban zai ci tsinanniyar zai zai ci amma kuma waye gari in ya zo majalisa shi kenan sai fara baje koli jiya na yi wani kamu jiya ai wance sai da nai kaza kaza kaza da ita jiya ai da muka fara abin nan ai sai da na tatile zo ya je ya shiga mai sunan cacan nan da ya yi wata yanzu ya je bet naija bet naija zai zo yana bayar da labari confidently ko kuma yi garabawa ya yi sata amsa sai zai ce kai a export na wallahi ya ce ya taimake ni ko ba ku ɗauka sata amsa zunubi ba ne hmm? ba ka rantse ba cewa za ka bi dokokin makaranta ba akwai dokokin makaranta akwai karka yi sata amsa ba hmm? to sata kowane iri ne ai haramun to in kai wannan kuma ka zo kana gaya abokai kai tambayin nan ko ka amsa ai expo nan da ne wani wani wani invigilator eh, saura kaɗan ya ganni amma Allah na yi bitin ɗin shi a yi bitin ɗin shi ko? ka zo kana faɗa to wannan laifin ba za a fi maka shi ba sai ka tuba ka tuba taubatan nasuhan annaba alaihi salatu ke waɗannan su ne waɗanda ba za a gafarta musu ba haka hadisi ya inganta Allah madaukakin sarki zai kira bawa ran tashi alkiyama wanda ya aikata kaza da kaza da kaza da kaza zai bujar masa da shi zai ce waɗannan laifukan ka ne da kai a duniya ka san su zai ce ƙwarai ya Allah na san su ka ɓuya ka yi su ni kuma na maka na rufa maka asiri a duniya to yau kuma zan gafarta maka mana ba zan kama ka da ba su wannan ita ce gafara ta musamman da Allah madaukin sarki ke cewa ku yi gaggawa na Allah madaukakin sarki ku yi gaggawan zuwa gare ta lokaci to za mu ji da mai ake yin gaggawa zuwa ga gafarar Allah madaukakin sarki a karatun mu na gaba da kuma bayanai na magabata akan wannan in Allah ya kai mu da rai da lafiya gobe da ta gobe kamar haka insha Allah abinda muka faɗa ya zanto daidai farala ce daga Allah muna roƙonsa ya daɗa ba wadda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an daina tambaye ne jiya baka bani ba to baka gaya min ba